alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, ga wata hanya ita ma hanyar mallakar hadimi ma'ana bakin rauhani ko baƙar jinnu wadda mutum zai dinga mu'amala da su don neman labarai ko don tambayoyi akan wasu al'amura ko don neman sarauta ko don bincike akan abin da ya shafi ah, harkar makaranta ko bincike akan abin da ya shafi zinare ina za a samu ko bincike akan wani abu dai wanda ya ɓace ko bincike akan rashin lafiya ko kuma abin da ya shafi ɗauko kuɗi ko ɗauko wata takarda a wani guri ko abin da ya shafi samun nasara akan samun wata sarauta ko yin nasara akan wata takara to insha Allah ko kuma neman tsari akan duk wani abu da ya shafi jifa ko sihiri ita dai wannan bakar iska hana amfani da ita akan cire kowane irin al'amari to da farko insha Allah idan mutum zai aiwatar da wannan sirri gashi nan ana buga wannan bakin zobe ranar Lahadi sa'atul marik idan aka buga shi insha Allah daga nan mutum zai yanka rago idan ya yanka rago zai samu zobukan ko guda nawa ne zai zuba a ciki idan ya zuba a ciki zai zuba turaren nurul bayan a cikin wannan inda ya zuba to bayan ya zuba insha Allah daga nan mutum zai samu idan makwarwa idan mikiya hawainiya sai ya zuba su sai ya zuba zoban a tukunya ya hada su gaba daya ya kona idan ya kona su to daga nan insha Allah mutum zai zo ya karanta ajib ya kanta mu zulgani wal jinnu salsala ya ilu ajib ya kanta muzul gali wal jinnu salsala ya ilu to haka ake yin lazumin ɗaya da da ɗari goma sha ɗaya, idan mutum ya gama wannan zai je ya makala zobukan a jikin kirya to insha Allah duk wanda suka yi mutum zai ga sunan sun tsaya wanda kuma ba su yi ba da mutum zai ga zai zo ya talabba su a jikin igiyar da ya makala to insha Allah daga nan duk wanda ya sa zoben Allah da duk abin da yake so ko abin da ya shafi bata ko abin da ya shafi ɗaukar wani abu a wani guri ko abin da ya shafi kiran rauhani a yi magana da shi ko tura shi zuwa ya wani abu insha Allah wannan ita ma hanya ce ta mallakar rauhani wacce take da sauki insha Allah wajen aiwatarwa domin gaskiya yanzu da ayyuka da mutum yana so ya tafi to sai da wani hadimi abokin mu'amala insha Allah don neman karin bayani ana ya kira a 081 3001069 kuma insha Allah za mu kawo hanyoyin tafiya hanyoyin mallakar rauhani insha Allah ƙananu har da ma wadda insha Allah za a mallaka na nono wadda za a yi amfani da nono insha Allah